wasu yan aka diba littafi na ihya'u sunna na shehu usman fodi ta gama da Allah bi rahmatihi ya ka kauluka na malumma akan addu'a bayan sallah wasu malumma sun karhanta wasu malumma sun ja'ista wasu malumma kuma sun haramta har an yi cece ku ce kwarai kwarai da gaske aka addu'a bayan sallah har akwai wanda ya ce ma wani malami in bai addu'a bayan sallah ba shi sare mai kai wannan kisa tana nan cikin a ya usunna amma dai abinda shi usman ya ce abinda an mahihice kowa shi wa kai ne addu'a bayan ƙari sallah kowa shi roƙan mu kai ne Allah kada a kafa mutum guda domin shi addu'a yace wala hayru kulluhu fi tibai sunnati nabi fi tibai sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda alheri bi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma tare da wannan ya ka ƙauluka na maluma an sun ka ta akan ana yi ja'izi na ayi addu'a ba makaruhi bane ja'izi na ayi in an ka ɗauki ja'izi na ayi kuma wanda ba za a ba kuskurantar da shi ba kuma a ce ya laifi don haka za mu ɗauka dai ana yi ga wanda sun ka ta akan cewa ana yi za mu ɗauka ba a yi ga wanda sun ka ta akan cewa ba a yi amma dai makaruhi na mun san ko matsayin makaruhi ita addu'a ko da duk maluma sun yi itifaki akan rashin yinta to makaruhi na an kai wanda ya yi makaruhi an san kuma abinda a hukuncin makaruhi abinda aka ce makaruhi ma yusabu ala tarkihi wala yuqabu ala fi'lihi abinda ba a samun lada wajen aikata shi ba a samun watan zunubi wajen aikata shi amma ana samun lada wajen bari ne shi aka ce makaruhi tare da maluma sun taho sun zo da bayanuka sosai sosai in ana son karin bayani a dai ba ihya usunna na shi usmanu kode ta game da Allahu bi rahmatihi ya bayani cikakken bayani kuma malumman da kayi wa'anda sun ka taya akan ana yi nan cikin birnin sokoto da dukkanin sauran kasashe da dukkanin sauran birane na najeriya gaba ɗai daidai suke ba su da kuskure akan abin da suka yi saboda mai man kalla da aliman laƙi allah saliman duk wanda kasance ya yi wani abu amma kuma ya dogara da abin da su malumma ka yi wa'anda sun ka ce ana yayi don hakan ga bayar da zunubi akan abin da aikata kuma shi da lada akan abin da aikata saboda ba a cewa ba a abu sai an samu hujja daga manzon allah ce kada a yi manzo Allah in bai yi abu ba in bai ce kada abu ba ba a ca ba yi saboda manzo Allah ce duk abin da duk abin da bai yi magana ba gare ku wannan afuwa ce ta Allah ba sai kun yi tambaya ba akai ne wannan yake abin da ni da ta bayan yi sallama ya ce malam ina tambaya mutum ne ya mutu ya ban mata biyu da iya goma sha uku daga cikin iyan an samu maza takwas saura mata to su ya gan aka uban kamin ya rasu ya ba wasu biya gidaje haka su biya a sun yi aure to bayan ya rasu tambayar da yake ke su waɗannan biyan za su shiga cikin gado ko kuma gidaje su za su shiga cikin gado ko kuma a a duk wanda ya kasance kahin shirar su gina gidaje ko kuma cikin gida ne da bangare-bangare ko wani bangare cikin 'ya'ya ne maza ya aurar da wasu ciki to wannan ya kasance haƙƙin suna ya riga ya musu hauzi ko da ko an ainihin watan iyakoki dai an kai suwa duwatsu dai an kasa an ka hidda iyaka tsakanin gidan waya da gidan waya da gidan waya da gidan wani in dai an riga an hidda iyaka ko kuma watan ko wani an yi mai taki taki ya san bakin iyaka inda an nashi an san da wannan akwai shaida in babu shaidannu ki da Allah misali mu ɗauka mu ce ko wanda gida an yi mai iyaka ta balle ma kusan mahi yawanci in dai ba kila irin ƙauye ƙauye kwarai ba za ka iko kowa shi da kila abin da ya kariya na iyakar nashi wuri balle wanda kasance an yi musu gidaje kowa gida ne daban wannan gida ne daban wannan gida ne daban wannan sun koma mallakin su abin da rage gida na gado wanda kasance na kowa da kowa ne idan mai gida ya rasu wanda an kawa gidaje daban-daban za su shigo su yi gado cikin wannan gidan wanda kasance na kowa da kowa ne su ma abin da an ka ba kowa a basu li zakar min hadal unsayni a shi na tambaya cikin karatu bi isri in bayan ruwan sama nan min lalatu wanda an kai cikin dare wannan ya ce rahula wata mata tana roƙon a yi mata wata mata tana roƙon a mata addu'a Allah shi bata lahiya Allah shi bata lahiya dukkanin marasa lahiya na musulmi Allah shi ba su lahiya ah, babu fahimtar mai naira dubu na da zakka ba fahimta ba ce wadda aka aiki da ita a haliya ta yanzu masaba ce ta sahabi masaba ce ta abdullahi ibn mas'ud ta wannan a hmm, masaba ce ta ta ta wannan a sahabin manzo Allah radiyallahu anhu Abu Zar al-Ghifari masaba shi ce shi ya akan cewa a'a masaba ce ta Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi tahi akan cewa duk abin da kan mallaka mi karamci ne shina da zakka in ba haka nan ba ka watan ka bar kanzun wanda baka yi san zakka ba amma ba bisa gare shi jumhurin maluma sun ka tahi ba jumhurin maluma sun tahi akan cewa sai abin da kai sabi shi adda zakka ya ce wai kamar wadanda aka haɗa aure na na hauka Eh. idan bawa idan shugaba ko kuma mai bayi wanda kasance shi da bayi wanda ya mallaka akwai maza akwai mata idan yan haɗa boya da bawa aure to shi zai biyan sadaki tsakaninsu ba a aure babu sadaki saboda nasu aure ne ba mallaka ba ce mallaka ita ce ba ta da sadaki idan ka sai boya wannan ba sai ka biya sadaki ba ta zan mallaka ka kana takin ta ba sai ka biya sadaki ba saboda ba aure ba ne wannan taki na na mallaka au ma a aymanukum amma in ya kasance hadawa yayi aure to sai ya biya sadaki ga ita wannan boya din sai ya bata sadakin ta ga hannunta kuma wannan sadakin mallakin ta na ba mallaki ne bane ba zai ba zai dawo da bashi amshi wannan sadakin ba sannan kuma idan ya hada wannan auren bai ta ma wannan ba ce sai ya saki wannan mata saki shi na ga hannun bawa in ya so ya saki in ya so kuma shirki mata ta yi in sun samu sabanin saki wannan idan bawa ya sake ta kuma in ya mata saki riji'i bai hana mai riji'a amma in ya mata saki biyu shi ne gaya ga sakin bawa idan yake shi na son a koma daura aure da ita wannan kuma sai da inda sayidi ne in bai ba da dama ba za a yi aure ba E to lalle bai ke ci takalmi a ce a mai sai daidai ni dai ban ga ban tsayo ba akan ganin nassi ne na cewa a mai sai daidai Allah dai kawai al'ada ce ta gudana ta mutane ni abin da doka kenan dan ban ga nassi ba akan yin haka nan Mm. <laughs> wai shi na tambaya in mutum ya sai koyan gashi na ba da la'ada to shari'a ne ta da sai amma la'ada ita kuma ana diba a gani la'ada ciki ko la'ada waje daga al'ada yake wannan in al'ada la'ada ciki ta bai ba da la'ada in al'ada la'ada waje ta zai ba da la'ada la'ada ciki kai da ka sai ba ka bada komi cikin kuɗin ka la'ada na nan ciki la'ada waje kuma kai da ka sai za ka bada wani abu shi Allah ada waje hmm.